بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام تاشي درسي نسبي دقومة cikin karatunmu na sahih muslim yau 27 ga watan al-muharram hijira ta 443 biyar ga watan tara shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babu targhibi fi qiyami ramadan وهو التراويح آه، إلى إكمال المعلم نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم أما بعد فيقول المسنف رحمه الله نعم يعني المسنف يقول ينا شيوا الله يجيك أنفع Mm-hmm. babin kwadaitarwa akan tsayuwar daren cikin watan ramadan shi ne tarawih tarawih jam'u tarwiha mm-hmm. at-tarwiha ne wato sallar da ake yin hutu an yi ta an kira ta a tarwiha saboda sun kasance saboda dadewa da ake yi a cikin aka yi a biyu sai a dan zauna sai a huta sai a je a sake sai kuma a tashi a yi wata raka a biyu din shi sa ake kiranta tarwiha to tunda kuma ba ɗaya ba ne zaman da ake yi rako'in suna da yawa sai ake jam'in sa a ce attarawe wato sallolin da ake hutawa a tsakanin su hutun fa yakan kasance har da yawa dan kamar yadda Imam Malik ya ambata a cikin dangane da al'adar mutanen Makka da mutanen Madina dalilin da ya sa suka yi kari lokacin Umar ibn Abdul mutanen Makka idan suka yi a hudu na tarawi sai su tashi ta dawa sai su tashi su dawafi to kaga raka 20 din su za ta samu dawafi guda biyar ba tsakanin kowace raka hudu a yi dawafi to shine so su kuma mutanen Madina sai a a sai suka kara ga kowane dawafi sai suka kara masa raka'a hudu da kowane dawafi sai suka kara masa afwan raka'a raka'a biyu goma kenan ga ashirin sai ya zama to raka'a talatin a'a in suka yi raka'a hudun farko sai su yi dawafi in suka yi raka'a ta takwas sai su yi dawafi raka'a ta sha biyu su yi dawafi ta sha shida su yi dawafi ta ashirin kafin a yi shafa'i da wuturi a yi dawafi ga biyar kenan ko to in za a yi to in suka kara raka'a biyu biyu akan wannan ya raka raka'a goma to in aka hada da talatin ya zama an aka hada da ashirin ya zama to talatin to a to mai basayin da suka kuma karo har shidan bai zama to talatin da shida da eh, shafa'i ai hajji shafa'i da wuturin talatin da tara suke hmm, talatin da shida eh, a cikin mudawwana dai na taba karanta a malige wannan bayanin alakun sai yanzu abubuwan fa shekaru sun zo sai a hamu sun yawa <laughs> ان شاء الله دي باغي اختلاط با <laughs> ما جاء اختلاط ب ما لا بلو بي تي اختلاط ب اولي <laughs> لاخر قال مالك بعث الي الامير واراد ان ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينه قال ابن القاسم وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال مالك malik أن ينقص an ذلك شيئا وقلت له wa ما lahu الناس ma وهذا الأمر nasa alayhi لم يزل الناس عليه ثلاثين qadim alladhi lam yazal an-nasu alayhi kenan ko a to bayanin kawai akan sharhin tarwiha ne fadin muke za mu ɗauki wannan lokacin amma dai gaskiya sun yi in dai ban samu wajen a cikin motsa cikin ne ibnu kudama ya ambata

yana nema yana wato yana neman ladan a wajen Allah kun ga na farko imanin ya gaskata wannan ladan ihtisaban kuma yana neman ladan wajen Allah ba wai dan a gani cewa ya halarci taro ba mutane su gan shi a'a mm, abinda duk wani abu wanda zai saba ikhlasi na'am abinda ake nufi da qiyam ramadan kuma ita ce salatu tarawih din mm. to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan an ce muktasun bi gufranil saga'ir dunal kaba'ir wa qala ba'dhum wa yajuzu an yukhaffafa min al kaba'ir ma lam yusadif ma lam yajuzu kuma ya zamanto in aka zo bashi da saga'ir din to sai a sai dan rage masa kaba'ir din <laughs> amma ka san wannan duk mahmul akan a ah, abin nan ne yana daga cikin hamlul mutlaq alal muqayyad tare da istilafu sabab wadda sura ce muktalafun fiha tunda ai asali hadisin aljum'atu ila aljum'a as-salawatul khams wal jum'atu ila aljum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir to wannan kaidin da yake majtunibatil kaba'ir to sai aka sa shi duk inda ir cikin irin wannan ma takaddama min zambi amma kuma aka tsaya aka duba cewar a a a cewa a abin nan sawabul hajj cewa alhajj ya jubbu ma kana qablahu kan cewa akwai alhasanat inda suke ya fi hatta ka ba'ir daga cikinsu akwai alhijira daga cikinsu akwai kuma alhaji to saboda haka ya jus din a yi taɓidin dai shine aula majituni batil kaba'ir tun da an faɗa <clears throat> amma gaskiya ba nassi ba ne a kan wannan sai dai amma an ka tsaya ka duba yanzu kamar wannan na shi ramadan tun da ya zo da lafazin wannan a akan cewa wannan ba tilka kaba'ir tunda shi ma an ce man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuma aka zo aka ce ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma majtuni batil kaba'ir kaga za a dauka kenan as-sazair ake ne hmm. kamar yadda annabi ya faɗa na'am قال حدثنا عبد بن حميد نعم قال اخبرنا عبد الرزاق الصنعاني ma'amar ibn rashid al-azdi daga az-zuhri daga abu daga abu salama daga abu huraira yace ce. Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa kan a yi Ramadan. ba tare da ya umarce su bi azimatin da wato umarni wanda yake na tilas ba sai ya kasance sai ya ce wanda ya tsayuwar ramadan imanan yana mai imani wa wahtisaban yana mai neman lada Za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa. Sai maza Allah Sallallahu alaihi wa ya yi wa Fati. Al'amarin akan haka yake, wato ba tare da ya ba da azima ba. Mhm. Sannan al'amarin ya kasance a kan wannan a Khilafar Abibakar. da farkon khilafar umar shi ma ya kasance a kan wannan kuma na'am wato cewa dai kowa ramadan yana yi ne a gidansa ba tare da kuma an mayar da shi wata azima ba na'am ba a masallaci a tare ba قال وحدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا معاذ بن هشام نعم قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير دقى يحيى بن أبي كثير الطائي يتشي حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف cewa abu huraira ya zanta musu hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda diye azumin watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa wanda kuma ya yi wanda ya raya lailatul qadr da sallah ya tsaya a cikin lailatul qadr imanin yana mai gaskatawa wa ihtisaban yana mai neman lada shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa na'am قال حدثني محمد بن رافع نعم قال حدثنا شبابة نعم قال حدثني ورقاء نعم ورقاء ابن عمر كو عن أبي الزناد warqa ibnu umar ko an abi zinad daga abu zinad abdullahi bin zakwan daga al'araj ah, abdurrahman ibn hormuz an abi huraira daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya daren lailatul qadr ya dace da ita ina ina tsammanin sa ya ce yana mai imani yana mai neman lada ghufira lah za a gafarta masa to shi ma wannan mutlaka ka yi to shi ma sai a ɗauke shi akan al-muqayyad a sauran hadisan ai ma taqaddama min zambihi na'am to karshen hadisan abi hurairah kenan ya ruwaito su daga hanyar humayd ibn abdurrahman ibn auf da kuma abu salama ibn abdurrahman ibn auf da kuma al-a'raj hmm, abdurrahman ibn hormuz na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال قرأت على مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن عروة دقى عروة عن عائشة دقى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد شو من زمان الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى أجكم مسلاتي وندري sai waɗansu mutane suka bi yi sallah da sallarsa wato suka bi shi a cikin wannan sallah tasa sannan ya yi sallah a daren da ya biyo baya mutane suka yi yawa sannan suka sake haɗu sannan suka haɗu a dare na uku ko na hudu shakka ne wannan daga Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai fito musu ba yayin da gari ya waye yayin da ya wayi gari sai ya ce na ga abin da kuka aikata babu abin da ya hana ni fitowa zuwa fitowa gare ku face na ji tsoron kar a farlanta ta akan ku ya ce wato shi urwa ke shi a ah, shi arrawi an aisha urwa kenan wa zalika fi ramadan wannan ya kasance a cikin watan ramadan ne na'am sai abubuwa sun dan fara canja hmm. an yi zau'in eh. tare da annabi na'am an da mm, mm. nuna asalin ayi ba mm, da kuma dalilin da yasa din ba za a yi ta ba wannan hadisin suna suna kafa hujja da shi akan cewa kamar da dawawi ya kawo cewa idan maslaha ta ci karo da mafsada to kawar da mafsadar ita ake gabatarwa bisa samar da maslahar sallar tarawi a masallaci maslaha ce amma kuma a mayar da ita farilla eh, nau'i ne na mafsada saboda mashakkarta akan al'umma sai ya fifita barin mafsadar bisa neman maslahar hmm, wato yin abin da zai kauda maslahar hmm, shi yasa ke ta dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih hmm. eh, ta ai sabar malik kenan a sabar malik duk wanda yake zai yi ta a gida ya fi to imam ahmad shi ne ya gyara yake cewa amma wanda yake koda ya fi din a gida idan rashin zuwansa zai sa mutane da yawa su koyi da shi ya zamanto masallatai ba a zuwa to ya je masallacin ya fi shi yasa shi imam ahmad yana zuwa ya ai mazhabar akan mazhabar malik din <laughs> haka yake a cikin a cikin mudawwana haka ya faɗa na'am kada kuwar na abdullahi bin sai mun bi kiran sallah ba na cikin wahab ko eh. yawa ana ɗauka kana <laughs> kana cewa na'am kuwar na abdullahi na'am yunus yunus yazid al-aili daga ibn shihab قال أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير الأسدي أن Shaman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita a tsakiyar dare ya yi salla a cikin masallaci. Wanda ya nuna cewa al’adarsa ba haka take ba, a gida yake salla. Fasalla rijalun bi salatihi sai waɗansu mutane suka yi da sallarsa. Sai mutane suka wayi gari suna zance da wannan. sai mafi yawa sai wanda suka fi su yawa suka taru sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a dare na biyu fasallau mm. mm. suka yi sallah da sallarsa فأصبح mutane suka wayi gari suna ambaton wannan sai mutanen masallacin suka yawaita a dare na uku sai ya fito suka yi sallah da sallarsa yayin da daren hudu ya zamanto sai masallaci ya gagara da daukan wato mutanensa. sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito musu ba sai waɗansu mutane daga cikinsu suka haɗu suna cewa assala wato a fito a yi sallah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito musu ba har sai da ya fito sallar asuba yayin da ya gama sallar asuba sai ya fuskanci mutane sannan ya yi ta tashahudi ya yi ce bayan haka dam ya fa alayya sha'anuku na'am sha'anunku bai buya a gare ni ba a daren nan alaikum sai dai na ji tsoron a farlanta muku salatun laili sallar dare ku gaza gabarin yinta ku kasa kun ga a wannan riwayar a wannan riwayar sai a ɗauke ta akan ta bayyana rashin shakkar da take cikin riwayar malik a riwayar malik fi salisa thalitha aw rabi'a ah, wannan kuma yayi qat'i babu shakka saboda haka wannan riwayar muqaddama a kansa hmm, to wannan shakkar za a dauke ta daga wake nan daga malik ce tunda yunus ya ruwaito ta babu shakka hmm, sai a dauke ta akan cewa malik ne shakkar eh za a cikin motsa haka take na'am قال حدثنا محمد بن مهران الرازي نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم قال حدثنا الاوزاعي امام اهل الشام عبد الرحمن بن عمرو عبدة عن عبدة ابن عبدة بن سليمان نه ibnu Abilu Baba yau wato ya gaskiya kam abdatu na can karshe abdatu bin Abilu Baba bari mu ina yawa abdatu bin abilu baba al-asadi maulahum thiqatun min ar-rabi'a na'am an zirrin ko zir ibnu hubaysh ne ko na'am naji ubay ibnu ka'ab yana cewa alhali an ce masa Abdullahi hakika Abdullahi bin Mas'ud yana cewa wanda duk yayi tsayuwar dare a shekara baki daya to tabbas ya dace da ranar lailatul qadr <laughs> sai ubay ce. na rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi wallahi tana cikin ramadan <laughs> ya halifu yana rantsuwa ma ya stafni baya togaciya ko in sha Allahu baya cewa kuma na rantse da Allah kuma ni wallahi ina sanin waje dare ne kun ga yayi za mu zo babin zanna wa ahwatu a alama wa ara yayi ilga'in aikin a alama inni la a'lamu ayyu lailatin saboda lamun iftida ta shiga in lam ta shigo tana iska tana ilga'in aikin a alama na'am bai ce ayya lailatin hiya ba eh. na san wace dare ne ita hiya afwan Lamu ibtida au qasam al ne yake yake ta'aliqin ko eh mm, na'am هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها إتشي درن دمان زان شيني درن دمان زان الله صلى الله عليه وسلم يا أمر شيء مدم سيواسع هي ليلة سبيحة سبع وعشرين إتشي درن دكاشي غرنتا درن أشرين دبقوي واتو safiyar 27 أشرين دبقوي wannan shine nasi da yake nuna kan cewa daren 27 ana nufin daren da safiyarsa 27 ba daren da safiyarsa 28 ba kamar yadda turawa suke yi tunanin turawa ne yake sa mutane suke wannan abu mhm. ka gani gashi ya bayyana wannan nafsi ne akan wannan laylatus sabihati 27 amma tunda me yasa ai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suha fil witr ko الهادية hmm. fi 21 وعشرين ثلاث وعشرين خمس وعشرين سبع to kaga ya nuna 27 din ita ce sabihatuha 27 haka wanda suka je suna cewa mutane 27 shine ran 27 da daddare hmm? sun sa su a daji in ka eh ai daren 27 su sai su ce ran 27 da daddare daren 28 kenan akwai wanda suke da wannan fahimtar ai wannan shine hujjar su da abin da nake so in faɗa kenan mu karasa ka ji kwarai da gaske matabar ahmad kenan ta yi matabar ahmad ce matabar ahmad da wannan hadisin ya ruko shi an kawai daren sabawa shirin shi daren lailatul qadr eh, kamar yanda ahlul madina ne suka ɗauki daren 23 su kuma su kuma lailatu abdullahi ibn unais ba eh. saboda abdullahi ibn unais yana zaune a wajen madina ne sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa zuwa madina zai masa wahala ya gaya masa daren da zai zo domin ya dace da lailatul qadr sai ya ce masa ya zo lailatul talatin wa saboda haka sai ta to su yan madina wannan daren suke rayarwa akan cewa shine lailatul qadr suna ce masa lailatul abdullahi ibn unais ba zai tsaya a ɗaya ba jujjuyawa yake tun daga hadisin abu sa'id ta faru daren 21 mm. eh. <laughs> hujja ne akan jujjuyawa sai dai idan mutum ya dawwama akan ɗayan to insha Allah wataƙila har rayuwa cikin dai rayuwarsa ta gama dai zai dace ko sau ɗaya ce <laughs> na'am to kaji ba wa amaratuha na'am wa Ya ce wa ha alamar wannan dare na lailatul qadr rana ta hudo a wayewar garin wuninta bai ba a tana mai kyalli babu wato babu kaifin haske tare da ita haske mai fantsama mai kaifi wanda zai hana a iya kallanta ba zafi ba dai tsananin haske dai a shu'a a kyalli wato mai kyallin da zai ɗauke gani da ba za ka iya tsura masa ido ba نعم قال حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم قال نعم سمعت عبدة بن أبي لبابة نعم ناجي عبدة بن هبيش نعم عن عن أبي بن كعب دقى أبي بن كعب قال يتي قال أبي أبي يتي akan lailatul qadr na rantsi da Allah na santa wa aktsar ilmi mafi yawan ilimi na ita ce daren da ita ce daren da annabi shine daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da tsayuwa a cikin sa daren 27 abinda ya sa shu'uba ya shakka a cikin wannan harafi shine daren da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da tsayuwarsa ya ce kuma ma'abuci abokina aboki nawa shine ya zanta min wannan hadisi daga gare shi da wato daga abdata ya yi shakka ne akan dara shi shu'uba ba da ya ce wa aksaru ilmi hiyar lati amar a wannan maganar ubayi ce wa inna ma shi gundur ne yake faɗan wa inna ma shakka shu'ba fi hadha al-harf hiya al-laylatu allati amarna biha anan shu'ba ya shakka a cikin riwayarsa daga shi abdatu amma yace sahibun li shine ya gaya mu to bai faɗi wannan sahibin nasa ba bai faɗi wannan sahibin nasa ba kun gani kenan idan mutane biyu suka gaya ma malami shine dai wanda muke faɗa ya kamata ya bayyana kaga ya bayyana ya ce sahibun li to ya danganta kuma ya zuwa ga kowa inganta amma tunda wannan ba zai cuci muslim ba tunda imam muslim ya rawaito hadisin babu shakka daga riwayar al-auza'i na'am mhm قال حدثني عبيد عبيد الله بن معاذ نعم العنبري قال حدثنا ابي دغا da wannan isnadin na hawahu shi bai ambata inna ma shakka shu'ba wa ma ba'dahu shi a riwayar mu'az bai ambaci shakka shu'ba ba amma gundur ya ambata da kiyaye alhamdulillah na'am wanne a ai abin da yafi shine suha fi fil ashr al awakhir fil witr shine kawai amma ka yanke guda daya ka ce wannan to ya za ka yi da sauran bai ya rabe eh wala haka suke yanzu a saudiya kawai daren 27 kuma shi ne matabar ahmad ko a cikin littafansu na a cikin ibn kudama duk abin da suka faɗa kenan sun ce daren 27 ne na'am